يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad azima bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da jinjina da kirari su tsara tabbata ga Allah bakagin halittar mu mallakin mu wanda shike gudanar da lamarin mu yau da kullum yau ma Allah madaukaki cikin ikon sa da yardarsa ya kaddara haduwar ma wannan masallaci mai albarka masallacin Umar ibn Abdul Aziz da ke tsohuwar GRA a cikin garin Bauchi a tarayyar Najeriya kamar yadda muka saba a cikin wannan watan mai albarka na Ramadan domin gudanar da tafsirin Alkur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu faɗan daidai da kuma aiki da daidai yau kuma shi ne wuni na goma sha takwas ga watan Ramadan bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina shekara bakwai. wanda yake 23 ga watan 6 shekara ta 2016 miladiyya muna nan a cikin tafsirin suratul araf wanda muke sa ran insha Allah tabaraka wa ta'ala yau mu kare wannan sura mai albarka za mu tashi aya ta 200 da hudu a cikin surar na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idza quri'a alquran yayin da za a karanta alqur'ani fastami'u lahu to ku saurare gare shi ku saurara wa ansitu sannan kuma ku yi shiru la'allakum turhamun domin hakan zai sa ku samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbaka ka ambaci ubangijinka fi nafsika cikin zuciyarka tabarru'an kana mai kankan da kai wa khifatan kuma kana mai jin tsoron Allah wa dunal jahri min alqawl ba kana mai bayyanar da magana da ƙarfi ba bil ghuluwi kuma ka ambaci Allah da safiya wal asal kuma ka ambace shi da yammaci wala takun min al kada ka zamo cikin rafkanannu waɗanda suka rafkana ba sa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina inda rabbika lalle waɗanda suke wajen ubangijinka su ne mala'iku la na an ibadatihi su kan ba sa girman kai su bar bautar ubangijinsu wa hunahu suna tsarkake Allah subhanahu wataala wa lahu yasjudun kuma suna sujjada wa Allah subhanahu taala. a waɗannan ayoyi guda uku da malam ya karanta a duk su suna ɗauke da wasu hukunce-hukunce wanda suna da alaƙa da juna musamman aya ta ɗaya da aya ta biyu aya ta farko fadin Allah maɗaukaki wa idza quri alquran yayin da aka karanta muku alqur'ani fastami'u lahu ku saurare shi quri'a fi'lu madin ne amma ba a nufin cewa sai bayan an riga an gama karatun sannan ku saurare shi a'a ana nufin lokacin da ake karanta muku alqur'ani wannan uslubi ne da alkur'ani ya saba da shi akan faɗi fi'lu madin a faɗi aikin da ya riga ya wuce amma ana nufin hali abin da yake faruwa yanzu ko wani lokacin ma a yi nufin abin da bai faru ba tukuna a gaba ne zai faru domin in ka kula ya zama da aka ce kai lokacin da zaka fara karanta alkur'ani Allah madaukaki ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim innahu laysa lahu sultanun 'ala alladhina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun ubangiji ta'ala ce in da ka karanta alkur'ani alhali kuma qara'ata akasi in an ce qara'ata a larabci ka riga ka karanta ne fa idza qara'ta ba za ka ce in ka karanta alkur'ani fasta'id billahi ka nemi tsari daga Allah ba a za ka fassara shi da cewa in za ka karanta wato idza din nan da Allah madaukaki ya faɗa ita take mayar da wannan fi'ili madin ya koma mudari'i ma'ana lokacin da zaka karanta alqur'ani fasta'id billahi to ka nemi tsari daga Allah to haka nan ma da Allah madaukaki to idan quri alqur'an idan za a karanta muku ko ana karanta muku alqur'ani to fastami'u lahu ku saurara al-istima' wato saurare akwai bambanci tsakanin as-sama' da al-istima' domin as-sama' shine jin abu kawai ba tare da ka nutsu ka mai da hankali akan ka fahimci maganar ba ko zuwa kai kawai ka ji wani yana magana ba da kai yake ba sai a ce ka ji abin da wani ya faɗa amma saurare shi yana nufin ka mai da hankali ka ba da hankalinka ka nutsu kana fahimtar me ake Shi ne istima to ubangiji ta ala ce in za a karanta alkur'ani ku ji ba sai ce a ku saurara wa idza quriya alquran fastami'u lahu sannan wa yi kuma aka ce ku shiru domin idan har zaka saurara to ba zai yi kuma a ce kana magana kana sauraron abin da ake karanta da littafin Allah ba wanda yake wajabta maka inda kana so ka yi saurare wanda ka fahimta to dole ne ya zama na cewa ka yi shiru lokacin da ake karantawa malamai sun sha bamban kan fahimtar wannan aya akan me take magana da aka ce in za a karanta muku alkur'ani fastami'u lahu ku saurara wa ansitu kuma ku shiru me ake nufi da shi wasu suka ce wannan ayar ta sauka ne dangane da lokacin da liman yake karatu a cikin sallah kai kuma kana bi mamu ne kai in za ka karanta alkur'ani a lokacin ana bukatar ka kai shiru ka saurara fastami'u lahu wa ansitu suka ce ana maganar lokacin da liman yake karatun sallah ne magana ta biyu shine malaman da suka ce ita wannan ayar tana magana akan hudubar juma'a ne lokacin da ake hudubar juma'a ana karanta ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin huduba to ka saurara kada ka yi magana amma sai dai wannan magana tana da rauni kasance wannan ayar ta zo ne a cikin suratul araf suratul araf kuma makiyya ce amma ka aka saukar da ita sallar juma'a kuma ba a shar'anta ba sai bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hijira daga makka ya koma madina wanda yake nuna ba tana magana ne akan sallar juma'a ba duk da cewa an hana yin magana a lokacin da liman yake hudu ba to amma wannan sai dai a dogara da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma hudubar juma'a ai ba ko ina ne karatun alqur'ani ba nan kuma ana magana karatun alqur'ani idan aka ce wannan ayar ita ce za ta hukunta mutum ya saurari huduba a ya saurari qur'ani yayi shiru kada ya magana aka ce kuma a cikin huduba ne to kenan kamar ana ba shi lasisi ne lokacin da liman a cikin hudu ba yake karanta ayar alkur'ani sai ya shiru ya saurara lokacin da kuma ba qur'ani yake karanta ba shi kuma ya ci gaba da magana sa wanda lam yakul bihi ahad babu wani cikin malamai da ya faɗa haka abu na biyu su ne malaman da suka ce a wannan fa bata keɓance liman lokacin da yake karatun sallah ba bata kuma keɓance mutumin da yake hudubar juma'a ba masu sauraron juma'a ba bata keɓance su ba a'a ta gama dukkan wanda yake karanta alkur'ani ya shiga ciki dukkan wanda yake karatun alkur'ani kawai ana bukatan ka saurara kuma ana bukatan ka shiru sawawan a cikin sallah ne liman yake karatu a bayyane to ana bukatan ka saurara kuma ka shiru a wajen sallah ne wani yake karatun alkur'ani to ana bukatan ka saurara kuma ka shiru wasu cikin malamai suka ce mushrikai ne suke izgilanci wa alkur'ani idan sun ji ana karanta alkur'ani sai su rinka hauragiya kamar yadda Allah ya bamu labari wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taglibun kafirai suke cewa la tasma'u li hadha alquran kada ku ji wannan alqur'anin da ake karantawa wal ghaw fihi ku yi ta yin hauragiya kuna yin zancen banza ku riga yi musu haka to sai Allah madaukake umarci su kuma masu imani ya ce to ku kishiyanci abin da suke yi ku kuma kada ku rinka yin abin da kafiri suke yi su rinka surutu su rinka bambami su rinka hauragiya lokacin da ake karanta littafin Allah suna cewa wal gaufi allakum taglibuna ku rinka musu lafu ku rinka miyagun maganganu ku rinka zance marasa amfani ku rinka musu hayaniya da yawa za ku yi nasara ku gallabe su hakura su daina karantawa to ubangi ta'ala sai umarci masu imani su kuma yace wa idza quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun to kaga wannan masu wannan maganar zai dace da maganar cewa dukkan inda ake karanta alqurani ya shiga ciki sawan a cikin sallah ne ko a wajen sallah abu na biyu shin a wannan hukunci na cewa lokacin da ake karanta alqurani ka saurara kuma kai shiru shin wajibi ne ko ba wajibi bane al-imam ibn al-munzir a cikin littafin sa al-ijma ya kawo cewa malamai sun yi ijma'i cewa wannan sauraron da yin shiru din ba wajibi ne akan kowa a kowane lokaci ba akwai lokacin da abin ba zai wajaba kanka ba malamai suka ce saboda in aka ce wajibi ne akan kowa kuma a kowane lokaci to zai iya haifar da matsala a cikin rayuwar musulmai gaba daya domin ka iya zama a shago ga shagon ka ga wani shagon dan kasuwa a cikin wata ramadana shi an samu yankewar kafa ba ciniki sosai bai samu customers ba ya ga dai shiru abin ya daɗe sai ce bari dauko alkur'ani ya karanta kai kuma kana da kwastomomi kuna ciniki in aka ce wajibi ne a kowane lokaci sai kowa ya yi shiru lokacin da ake karanta alkur'ani yanzu ya lazumta cewa ku daina ciniki kai a shagonka idan aka haka ba kuntata wa sauran ba an kuntata wa mutane da yawa da haka shi yasa malamai suka ce ba wajibi ne a kowane lokaci ba amma duk wanda ya zauna yake sauraron alkur'ani to ya lazumce shi tun da ya zauna saboda alkur'ani ne ko an zauna a zaunar da shi ana karanta masa to ya wajaba ya saurari alkur'ani a lokacin kuma ya wajaba ya shiru kada ya rinka magana domin Allah subhanahu wa ta'ala ya hana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma a gabansa a rika daga murya fiye da tasa ballantana maganar Allah domin duk girman magana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta kai girman magana Allah tabaraka ta'ala ba duk da cewa wajen kafa hujja da maganar Allah da maganar annabi sallallahu alaihi wa sallama duka ɗaya suke amma matsayi ba zai zama matsayin maganar Allah kamar matsayin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana a daga sauti a gaban annabi alaihi salatu wassalam ya ayyuhal ladina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم وبنجي تعالى يتي يا أخوان أن سكي إيماني كذا كلهم قد صوتكم في يد da النبي صلى الله عليه وآله وسلم kada ku rinka bayyanar da magana wa annabi alaihi salatu wasalam irin yadda kuke wa junanku an tahbata amalukum dan kar ayyukan ku su baci wa antum la tash'uruna kuma ku sani ba idan har mutum yana daga sautin sa fiye da na annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan sa aikin sa iya baci to ku ya ballanta na ko maganar Allah subhanahu wa wannan yake nuna wajibi ne ga dukkan mutumin da ya zauna zai saurari karatu ko aka zaunar da shi za a yi masa karatu kuma yadda ya zauna to wajibi ne saurara kuma kada ya rinka yin magana kamar yadda na faɗa cewa a da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan aya tana magana ne akan karatu a cikin sallah lokacin da liman yake karatu to shi yasa malaman tafsiri da yawa suna kawo hukunce hukuncen karatun da ya shafi liman lokacin da yake karatu a cikin sallah da kuma mamunsa idan mun kula akwai abubuwan da yawa da ake tattaunawa a kai akan hukuncin karatun mamu a lokacin da liman kuma yake bayan liman lokacin da liman yake karatu shil mamu za su yi karatu ko ba za su yi karatu ba suna kawo garkashin wannan ayar tun da Allah madaukaki ya ce in za a karanta muku alkur'ani ku saurara kuma ku shiru ku yi shiru to shin lokacin da liman yake karatu kenan shiru ma mu za su yi ko za su karatu karatun liman da iri guda biyu ne wani lokaci liman yakan yi karatu ya bayyanar da karatu wani lokaci kuma liman ya yi karatu ya ɓoye karatunsa to wasu malamai sun tafi akan wajabcin dole ne ma musa ya yi karatu sai ya karanta fatiha sawa'un limamin sai yana ɓoye karatu ko limamin sai yana bayyana karatu ma'ana salatul jahiliya ne ko kuma salatul sirriya sallan azhar da al'asar ne da ake boye karatu ko sallan isha'i da magarba da asubahi da ake bayyanarwa suka ce dole ne ma musa ya karanta fatiha saboda dalilai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce babu sallah ga duk wanda ya sallah bai karanta fatiha ba la salata liman lam yaqra fiha bi ummil kitab ko bi fatihatil kitab babu sallah ga mutumin da ya sallah bai karanta fatiha ba duk malaman da suka ce dole ne sai ka bayyana da karatu a sai ka karanta fatiha sawa'un sallar da ake yi a boye ne ko ake bayyane duka dalilan su wannan ne maganan wajabcin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ce babu sallah ga dukkan mutumin da ya karatu ya yi sallah bai karanta fatiha ba suka ce to mamu idan ya bi limamin sai bai karanta fatiha ba to kenan ba shi da sallah amma mafi ingancin magana shine maganar mazamar malikiya da muka samu ana yi idan liman yana karatu a bayyane to ba za ka yi karatu ba za ka saurari limamin ka ne idan kuma liman yana ɓoye karatu to ana buƙatar da karanta fatiha domin nama abin aka hana shine lokacin da kake jin karatun liman kuma ya zama da cewa kai ma kana kana yin karatu daga cikin dalilan da aka kafa hujja da shi akan wannan mazhaba cewa idan mutum yana sallah tare da liman liman yana bayyanar da karatu to ba zai yi karatu ba zai saurari limamin sale da gaskiya akwai wannan aya wa idza quri alquran fastami'u lahu wa idan ana karanta muku alqur'ani ku fastami'u lahu ku saurari alqur'ani wa ansitu kuma ku shiru in liman karatu sai kana karatu shiru baka shiru ba ka saurare shi baka saurare shi ba da haka wannan ayar take nuna mana ashe idan liman yana karatu a bayyane to kai ba za ka yi karatu ba za ka ɓoye karatu ka ne haka nan kuma akwai hadisi mursal da al-imam ibn majah ya fitar da shi duk da cewa hadisi ne mursal annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'a duk wanda yake da limami lokacin da yake sallah to karatun liman din shine karatun sa. hadisi kuma ya tabbata cikin muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ce aqimu sufufakum ثم ليؤمكم أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan za ku yi sallah ku tsayar da sahunku sahu sannan a samu guda ɗaya ja ku sallah fa idza kabbara fa kabbiru idan yayi kabbara ku kabbara wa idza qara idan kuma yayi karatu fa ansitu to ko kuma ku shiru a lokacin kaga annabi sallallahu alaihi wa sallama ce in yana karatu to ko kuma shiru to idan lokacin da yake karatu kun yi shiru to ko a wani lokaci za ku yi naku karatun kenan ba za ku samu lokacin da za ku yi karatu ba haka na hadisi ya tabbata cikin musulun na imam ahmad da sunan na abu dawud da nasa'i da ibn majah imam muslim kuma yace hadisi ne ingantacce duk da bai kawo shi a cikin littafin sa sahihi ba inna ma ju'ila al-imal li yutamma bi fa idza kabbara kabbir wa idza qara'a fa ansitu an sanya limami ne don ku koyi da shi da haka idan yayi kabbara to ku kabbara wa idan qara amma idan yayi karatu dan in an bar ku haka kawai aka ce an sanya limami ne ku yi koyi da shi in yayi kabbara ku kabbara in aka tsaya iya nan to wani zai fahimci cewa to in yana karatu ma kenan mu mai karatu dan haka sai manzon Allah ya wa amma idan zai karatu fa an su dugu kuma ku shiru wannan ke nuna duk lokacin da limami yake karatu kenan bai halatta kai mamu kana jin karatun liman kuma ka rinka yin karatu ba har yanzu hadisi cikin muslim na imamu ahmad da sunan na abu dawud da nasa'i da ibnu maja da tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana yayi sallah sai ya kalli sahabbai yace hal qara'a ma'i hal qara'a ma'i ahadun minkum anifa yace shin akwai wanda daga cikin ku wanda ya karatu tare da ni yanzu fa qala sai wani mutum ce na'am ya rasulullah yace eh ya ma'aikin Allah fa qala a kulu. ma inni aqulu ma li unazil alquran annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to ni bari in ce da ku wai waye ne har zai yi sa'in sa da ni ko zai yi jayayya da ni ko yana yi ina yi ina karanta alqur'ani kuma kuna karantawa al-imam az-zuhri da rawaito wannan hadisin yace fantahan nasu an ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa daga nan sahabbai sai suka daina karanta alkur'ani lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana da karatu kaga duk waɗannan dalilai ne da suke tabbatar da cewa lokacin da liman yake karatu to kai ba za ka yi karatu ba in kana jin karatun liman domin wani lokaci liman yana karatu a bayyane amma kana jin sa to ba za ka yi karatu ba wani lokacin liman yana yin karatu a bayyane amma kuma kai baka jin sa don ka jin za ka yi karatu domin an ce dama in yana karatu ne ka saurara kai kuma baka jin sa balle tana ka saurara da haka kai za ka yi karatu a lokacin an gane ko shi yasa da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna karanta alqur'ani lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karantawa da tabi'ai na sai imamu zuhri da duk da ba zai buya musu ba Ka sun bayyana cewa lalle sahabbai suna karantawa amma sai suka ruwaito cewa sahabbai sun daina karanta Qur'ani duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu wannan magana daga nan suka daina karanta Al-Qur'ani lokacin da manzo Allah yake karatu a cikin sallah a bayyane shi yasa aka Imam Malik ya fitar da afar daga Abdullahi dan Mas'udin Allah kara masa yadda Abdullahi dan Mas'udin yake cewa man salla raka'atan lam yaqra fiha lam yusalli illa wara al-imam Abdullahi dan Mas'udin yace duk wanda ya salla ko da raka'a ɗaya ce amma sai bai yi karatu a cikin wannan raka'ar ba lam yusalli to bai yi sallah ba illa wara al imam sai dai a bayan liman yake wannan yake nuna a bayan liman ne wato in baka karatun ba babu matsala kenan haka ma imam malik din ya sake ruwaito kwatankwacin wannan magana daga abdullahi dan umar haka imam muslim ya ruwaito makamancin wannan magana daga zaidu dan fabir sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama haka ne imam bukhari ya ruwaito kwatankwacin wannan magana shi kuma daga aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda domin idan aka ce kana bayan liman yana karatu kuma kai ma sai ka yi karatun kuma kana jin karatunsa to ɗayan biyu ne ko dai a ce ka yi karatun tare da liman liman yana yin kayanka kai ma kana yin kayanka wannan dai nassin alkur'ani ya hana nassin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana domin alkur'ani ya ce idza quri alquran fastami'u lahu wa ansitu to lokacin da liman yake karatu in kana yin naka kai shiru baka shiru ba ka saurara baka saurara ba kuma ga nan hadisai da muka karanta manzon Allah ce Idan idza qara'a fa ansitu wa idza qara'a fa ansitu ai ta faɗa in yana karantawa ku shiru in yana karantawa ku shiru to idan ka ce ba zai yi karatu tare da liman ba to sai ka ce to a wani lokaci ne sai kenan ya wajaba wa liman kenan ya samu wasu wuraren da zai yi shiru saboda mamunsa ya karatu tunda an hana mamu ya karatu lokacin da liman yake karatu kenan sai ya zama dole akan liman ya shiru a wata gaba saboda mamunsa su yi su yi karatu wanda lam yakul bihi ahadun min ulama babu wani cikin malamai da yace akwai wani lokaci da ya wajaba akan liman ya shiru dan mamunsa su karanta shi karatu to tunda liman ba a ce ya jira mamusi karatu ba sannan kuma an hana mamusi karatu lokacin da suke jin karatun liman to a wani lokaci ne kenan za su karatu ba lokacin da za su karatu kenan wannan yake nuna asali idan limami yana karatu a bayyana kana jin karatunsa to ba za ka karanta ba wasu suna cewa zai yi a wajen sakata dan wuraren da limami yake yin shiru kun san hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin shiru guda biyu dan kankanin shiru yana yi a farko lokacin da ya kabbar harama manzo Allah dan yin shiru kada sannan bayan ya gama karatu ma manzo Allah yana dan yin shiru to wasu malamai sai suka ce to Tunda dole ne sai an karanta fatiha su a wajensu suka ce to a wannan wurin mutum zai kokari ya karanta fatiha lokacin da liman yin shiru amma ga shi nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shiru tabbas amma manzo Allah yana yin shiru ne saboda ma muke karatu a addu'a ul istifta aka samu manzo Allah yana yi addu'ar buɗe sallah manzo Allah yake sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin shiru kaɗan kafin ya ruku'u wanda tabi'ai da yawa daga cikin tabi'ai sun ruwaito daga sahabbai suka ce sabtatul latifa sai shiru ne dan kankani wanda bai kai a ce zaka yi karatu ba to du'a'ul istifta da manzon Allah yake yi a farko a wannan gurbin kai ma sunna ne kai du'a'ul istifta da zaka karatu to amma yanzu kai ba zaka karatu ba sai suka ce to kai sai ka yi karatu a wannan lokacin to wurin ba zai ishe ka ba ya zaka kenan wannan dan wurin ba zai ishe ka ba suka ce sai ka jona da shirin karshe da zai to duk in ka hada wannan wurin ba zai ishe karanta fatiha ba wasu suka takallufi in yace alhamdulillahi rabbil alamin tunda manzo Allah na dan tsayawa tsakanin aya da aya alhamdulillahi rabbil alamin ya dan tsaya kai sai kai sauri ka ce alhamdulillahi rabbil alamin yace arrahmanir rahim sai kai sauri ka arrahmanir rahim maliki yawmiddin sai kai sauri ka ce maliki yawmiddin yanzu kai da kake yin wannan kana sauraron liman da Allah me yin wannan zai samu dama cikakke da zai saurari imamin sa kuma an ce wa idza quriya alqur'anu fastami'u lahu ansitu kuma manzo Allah ce wa idza qara'a fa ansitu su ma saboda sun san manzon Allah ya hana liman yana karatu ga karatu duk fata wasu suka ce kar dai ka yadda kai karatu lokacin da liman yake karatu sai dai kai ta dabaru ka so ka aya a can ka so ka aya a can ka so ka aya a can da haka haka samu ka kare to kaga wannan akwai haraj a ciki akwai takalluf yana daga cikin abin da shari'a musulunci ba ta yi ta dora wa mutum abin da zai zama sa wahalar da wahalar gaske domin ko yau ka yi sa'a ka sassoka ka sassoka to gobe da wuya ka iya yin sa'a in wani limamin shirinsa ya dan baka dama kayi to wani limamin ba zai yi ka samu sannan yake nuna cewa ingantacciyar magana shine lokacin da lima yake karatu a bayyane to kai aikin ka saurara in dai kana jin sa sai dan kana nesa baka jin abu da yake karantawa to a lokacin za ka karatu amma idan liman lokacin da yake karatu a ɓoye to kai ma za ka karatu domin ba ka jin karatunsa tunda ba ka jin karatunsa ba za ka yi shiru kai bu ba kai komai ba da haka duk malamai suka taba akan cewa lokacin da ake ɓoye karatu liman to a lokacin kai ma mamu za ka yi karatu amma lokacin da ke bayyanarwa ingantacciyar magana kai ba za ka karanta ba wa idza quri al-qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun ubangiji ta'ala ce in kuna haka kuna sauraron liman lokacin da kuna sauraron mai karatun alkur'ani lokacin da yake karatu kuma kuna yin shiru ba kwa surutu ba kwa hauragiya ubangiji ta'ala ce to zai ji kanku la'allakum turhamun wato la'allan nan suna nufin ta'alili ne domin in kuna yin haka Allah maɗaukaki zai ji tausayin ku Allah ka tausaya mana واذكر ربك في نفسك ubangiji ala ce ka ambaci ubangijinka fi nafsika a cikin zuciyarka tadarru'an kana mai kankan da kai wa khifatan kana mai jin tsoro a cikin zuciyar wa dunal jahri min alqawl ba tare da kana bayyanar da sautinka ba bil ghuduwi za ka yi haka da safiya wal asali kuma za ka yi da yammaci wala takun min al kada ka zama cikin rakkanandu ita ma wannan ayar kamar yadda na gaya muku tana da alaka mai karfi da waccan domin an ce wa idza quri alquran in za a karanta alqurani an bato ne na Allah nan ma kuma aka ce wa zkur rabbaka ka ambaci ubangijinka dukkan nau'i ne na ambaton Allah ta tabaraka ta'ala su ma wasu malamai anan suka ce da Allah ya ce wa zkur rabbaka fi nafsika suna nufin yana nufin wato a cikin sallah ne lokacin da kake karatu ana umartanka da lokacin da kake karatu a cikin sallah ne kada ka ringa daga sautin ka da yawa sai zama kamar faɗin Allah madaukaki wala ta jahar bi salatika wala tukhafit fiha wa tabtaghi bayna zalika sabila kada ka rinka bayyanarwa sosai kuma kada ka boye gaba daya a ka yi tsaka tsaka shi yasa sai aka ce wa dunal jahri min alqawl ba kana mai bayyanarwa da magana da karfi ba wasu malamai suka ce faɗin Allah madaukaki wa qur rabbaka fi nafsika yana nufin zikirul qalbi ambaton Allah subhanahu wa ta'ala a cikin zuciya shi ake nufi da zikr rabbaka fi nafsika domin suka ce zikiri nau'i biyu ne akwai zikirin zuciya akwai kuma zikirin harshe menene zikirin zuciya shine at-tadabbur tunawa da girman Allah subhanahu wa ta'ala da tsayawa ka nutsu ka tuna makomarka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka tuna irin azabar da Allah madaukake ke bayi da suka saba masa ka tuna irin ni'imar da Allah madaukake ke bayi da suka bi shi ka nutsu ka rika wannan tunanin to suna daga cikin abin yana daga cikin abin da ake ce masa zikiri amma zikiri ne na zuciya suka ce to Allah madaukake da farko yayi umarni ne kai zikiri na zuciya wasu malamai suka ce a'a ba zikirin zuciya ake nufi ba ana nufin addu'a ne da Allah ya ce ulkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun jahri min al ana nufin in zaka yi addu'a ne kada ka daga sautinka suka ce saboda hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abu musa al-ash'ari Allah ya kara masa yadda ce rafa an-nasu aswatahum bid-du'a fi ba'd al-asfar wasu mutane suka daga sautin suna addu'a a wata tafiya da suka yi da annabi sallallahu alaihi wasallama فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace da su ya ayyuhan nas ya ku mutane irba'u ala anfusikum ku sauƙaƙa wa kanku fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba wanda kuke kira fa ba kurma bane wala ghaiban kuma wanda kuke kiran ba wai fakakke ne wanda baya ganin ku ko baya jin ku ba a'a yana nan tare da ku yana ganin ku yana jin ku yana da iko akan ku innal ladhina innal ladhi tad'unahu wanda kuke kiran nasa sami'un mai ji ne qaribun kuma makusanci ne gare ku suka ce to wannan maganar tana kama da wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallama ne idan za ka yi addu'a yana da gaske ladabin addu'a ka riga yi kasa kasa kada ka rinka waware baki kana ihu kana addu'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana suka ce fa innahu aqrabu ila al-ikhlas domin hakan ya fi nuna ikhlasi idan kana yi a asirce domin Allah madaukake yana jin ka ba sai ka kwalla masa kira ba suka ce wannan ayar abin da suke karantarwa kenan kenan daga cikin ladabin addu'a ana so ka yi murya ƙasa ƙasa kada ka rinka ɗaga murya lokacin da kake addu'a wasu malamai suka ce a wannan fa bai takaita akan addu'a kawai ba ko a karatun sallah shi kadai ba ko zikirin zuciya ba a'a dukkan ambaton Allah tabaraka wa ta'ala ne gaba daya ayar take magana akai wadhkur rabbaka fi nafsika ka ambaci ubangijinka a cikin zuciyanka zuciyarka tadarruan kana mai kankan da kai wa khifatan kuma kana jin tsoron Allah wa dunal jahri min alqawl ba kana mai bayyanar da sauti ba lokacin da za ka yi za ka za ka yi za ka ambaci Allah tabaraka ta'ala to ya zama zuciyar kama tana tare da ambaton Allah da kake yi sannan kuma harshenka da kake amfani da shi baka daga sauti ko ina ana jinka ba suka ce yana daga cikin ladabin ambaton Allah subhanahu ta'ala kada ya zama cewa zuciyarka tana rafkane lokacin da kake zikirin in kana zikirin Allah to ya zama cewa kana yi tare da zuciyarka ne shi yasa ana so in kana karanta alkurani kana tadabbur ne kana karantawa kana tsayawa kana tadabbur a hankali zuciyarka tana hararo ma'anonin abin da kake karantawa in ka san ma'anonin in baka sani ba ma kana tadabburul kalimat kana tunani akan jerin gwanan yadda Allah madaukaki shirin lafazin alqur'ani domin shi alqur'ani ko baka san ma'anarsa ba in kana ji ka san da akwai dadi musamman ka samu gani wanda ya iya shi za ka san cewa akwai daɗi ko da baka san ma'anar ba wani lokaci za ga ana sallah wani ma'anar alkur'ani zai ji sai bai na kuka saboda yana jin ma'anar da ake faɗa wani kuma daɗin karatun ne kawai zai ratsa shi bai san ma abin da ake faɗa ba amma sai bai na kuka in ka tambaye shi me aka ce bai sani ba kawai yadda tasiri yake da yadda yake da tasiri a cikin zukatan mutane gwargwadon yadda mutum yake da imani domin gwargwadon yadda alkur'ani yake masa tasiri a cikin zuciya Ya yasa idan mutum yana karanta alkur'ani ko ana karanta baya yana masa tasiri a cikin zuciya to ya damu ya ƙara tsarkake zuciyarsa wani bawa Allah a Saudi Arabia ana sallan tarawihi sai limamin yana ta kuka limamin yana ta kuka shine bayan an yi sallama sai wani ya ce da ɗayan su biyu ne suna tafiya sai ɗayan ya ce ci kai wallahi ma nan limaman nan larabawa nan sun fi mi imani ya ce me faru ya ce ka duba yadda yake ta kuka limamin nan mamun nan suna ta kuka su ma amma mu ba bi kukan ba sai ce kai rabu da su ka san laifin da suka yi ne su shi ya dauka saboda girman laifin su ne suke kuka bai san yadda tasirin alkur'ani yake ba annabi sallallahu alaihi wasallam ana karanta masa alkur'ani yana kuka yana hawaye alaihi salatu wassalam an karanta masa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida yace hasbuka ya isa ya isa sai kawai aka ga kwalla tana fita idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda tasirin da alkur'ani ya cikin zuciyarsa to suka ce wannan maganar tana nuna mai ambaton Allah wajibi ne zama na cewa yana yi da zuciyarsa kada kada ka zama irin zakiran nan da ake nan ake faɗa na rashin nan marasa ma'ana kaga mutum yana ta jin carbi yana surutu wai zikiri yake magana yake yi ba amma kwakwas kwakwas kwakwas kwakwas kwakwas kwakwas kuma yana ta sadin sai na hirarsa amma wai zikiri yake al-imam al-qurtubi rahimahullah yace wannan ayar karar tana nuna cewa daga sauti da zikirin Allah an hana Allah baya so ka masa zikiri haka Wa khifatan wa في al تضرعا min al-qawl ya القول maka ikhlasi kai ma. magabata da yawa zaka ga suna karatun alkurani sun ga mutum suka boye yana cikin karatu alkur'anin ya gani sai ya rufe sa a cikin mayafinsa sai ya wuce sai fito ci gaba yace kada ya taba mai ikhlasi da kama yau ya zama cewa wani abu ne wanda ake gasa da shi ko ake ake ake kwalliya da shi ka riga yawo kana ihu kana ganin wai zikiri kake yi wasu suna yi saboda rashin sanin cewa ga laduban zikiri wasu kuma saboda suna yi kasdan ne wai su ba da haushi ko wanda ba sa son zikiri in sun ji za su ji haushi saboda haka suke yi wanda ya zikirin Allah subhanahu wata'ala a ce yayi ne saboda ya ba wani haushi sai hasara ambaton Allah a ce kana yi kawai saboda ka ba wani haushi yau shi kame da ibada abun wasa irin tsada da daraja da zikiri yake da shi irin ladan da Allah maɗaukake yake ba masu ambatonsa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ma'aikin Allah inna sha'ir al-islami qad kafarat wa tasha'abat yace sharoyin addinin musulunci sun yawa sun yi rassa da yawa ayyukan da yawa daban-daban yace ga yamin wani abu dunkulalle wanda zan rike ne ta yi da kaina da ubangiji na da ku samu kusaci zuwa gare shi manzo Allah ce la yazalu lisanuka radban min dhikrillah kada harshen ka ya bushe kullum kana ambaton Allah tabaraka wata'ala shi yasa rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ta zama dukkan ta zikiri amma ba zikirin harguwa ba in dai shiga gida manzon Allah yana zikiri in zai fita yana zikiri in zai shiga bayan gida yana zikiri in ya fito yana zikiri alaihi salatu wassalam in zai kwanta bacci yana zikiri in ya tashi daga barci yana zikiri alaihi salatu wassalam yana yin zikiri da safe yana yin zikiri da yamma annabi alaihi salatu wassalam in zai yi tafiya yana zikiri in ya dawo daga tafiya ma yana zikiri alaihi salatu wassalam duk inda ka sani jujjuyar manzon Allah zikiri yake ciki amma ba zikiri yake na hargowa na rashin nutsuwa ba a'a ubangi ta Allah ce wa rabbaka fi nafsika tadarruan wa kana kankan da kai kuma kana jin tsoron Allah lokacin da kake yi ba kana mai ɗaga sauti ba bil ghuduwi wal asal ka riga ambaton Allah safiya da maraici yana daga cikin abin da ake so mutum ya rinka yi da safe ya rinka ambaton Allah da yamma ya rinka ambaton Allah shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta zikirin safe da zikirin yamma azkaru sabah azkaru masa bai kamata a ce mutum musulmi yana wasa da wannan zikirin guda biyu ba ka tambaya zikirorin da manzon Allah yake yi da safe waɗanda zikirori ne kuma manzon Allah yake yi can da yammaci waɗannan muhimman lokuta ne wanda bai kamata a ce baka yi zikiri a cikinsu ba shi yasa ba sau da yawa Allah mana kuke ke cewa yi zikiri a waɗannan lokuta ya ayyuhal ladina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila ya ku masu imani ku ambaci Allah tabaraka wa ta'ala zikiri mai yawa wa sabbihuhu kuma ku tsarkake shi bukratan da safiya wa asila kuma da bareci wadhkur isma rabbika bukratan wa asila ka ambaci ubangijinka da safiya da maraice wadhkur rabbaka kathiran wa sabbih bil ashi wal ibkar duka waɗannan suna magana akan ka rinka ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da safe kuma ka rinka ambaton Allah da yamma yasa Allah madaukake ce wala takun minal ghafilin kada ka zama cikin rafkanannu waɗanda ba sa ambaton Allah tabaraka wa ta'ala su ne rafkanannu da yawa daga cikin mutane a wannan zamani sun gafala sun zama gafalallu ba su ambaton Allah Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yake cewa mutane kashi uku ne a dangane da ambaton Allah in ce akwai masu ambaton Allah tabaraka wa ta'ala akan bid'a akwai masu ambaton Allah tabaraka wa ta'ala akan sunna akwai waɗanda ba su ambaton Allah a cikin musulmai su ne kashi uku yace waɗanda suka fi su lalacewa su ne wanda ba su ambaton Allah gaba daya ba sa yin na sunnan ba sa yin na bid'a domin duk wanda yake yin na bid'a to dole dai wata ran da ka samu na sunnar guda ɗaya ya shigo ciki ko ya shirya ko bai shirya ba inda yana yawan zikirin ko na bid'a ne to wata ran sai ya yi na sunna amma wanda ba yi gaba ɗaya shi ya fi kowa lalacewa daga shi sai mutumin da yake ambaton Allah akan bid'a na ƙarshe wanda ya kowa daraja ne wanda yake ambaton Allah tabaraka wa ta'ala akan sunna Allah ka samu ciki su ne kullum suke bibiya su ga cewa yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake ambaton Allah na'am suna ambaton Allah a tsaye suna yi a zaune suna yi a kwance saboda duk manzan Allah yana yi alladhina yadhkuruna Allah qiyam wa qu'udan wa ala junubihim suna ambaton Allah a tsaye domin ambaton Allah ya tsaye hada da sallah da kake duka ambaton Allah ne yasa Allah madaukake ce inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar dhikrullahi nan malamai suka ce sallan ne da ake magana da aka sai inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar sallah tana hana miyagun ayyuka tana hana manya-manyan laifuka da ƙananan laifuka duka hana tana tana hana wala dhikrullahi akbar kuma ita ambaton Allah ne ambaton Allah shine mafi girman abu wasu malamai suka ce wala zikirullahi ai ma'ana wala zikirullahi fi salati akbaru min zikirillahi fi kharij salat ambaton Allah a cikin sallah ya fi falala ya fi girma akan ambaton Allah a wajen sallah Ma'ana ba lokacin da zaka ambaci Allah ka samu lada da yawa kamar lokacin da kake a cikin sallah to kaga alladhina yadhkuruna Allah qiyam me yin sallah yana karatun alkur'ani yana tsayawa ya karatu mai kyau ya nutsu ya ambaci Allah wurin da aka ce ya yi karatu ya yi karatu wurin da aka ce ya yi wani zikiri ya yi zikiri ba yana ambaton Allah sai haka nan kuma yana yi a zaune bai zauna ya zaman tahiya ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala a cikin tahiyarsa tsakanin sujjada sujjada zai ambaci Allah in yayi sujjada zai ambaci Allah wa qu'udan wa ala junubi haka nan in ya kwanta mutumin kirki mai kokarin koyi da sunan annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai je je kwanta a shimfiɗa kamar yadda akuya take kwanciya bai karanta komai ba dole zai lalubo dikirorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu wanda zai yiwu ko wanda ya sauƙaƙare shi a cikin dikirorin annabi alaihi salatu wasallam shi yasa ma zikirin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake dan a wurare za ka ga cewa ba guda ɗaya manzo Allah ke yi ba ya zama kala kala kala kala saboda in baka iya wancan ba ma ka iya wancan in baka iya wancan ba ma ka iya wancan yau inda an ce ayatul kursi kawai ake karantawa misali in zaka kwanta barci to wani bai iya ayatul kursi ba ko ba zai iya haddacewa ba kaga sai a haramta masa kenan to amma sai ka ce akwai ni akwai wasu da yawa subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar shi ma na daga cikin zikirin kwanciya suratul falak suratul nas duk suna daga cikin zikirorin kwanciya an baka iya wancan ba wannan kala kala manzon Allah ya karantar wasu gajeru wasu masu tsayi aka in ka tashi daga bacci su ma wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar dogaye wani lokaci matan annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce yana karanta tun daga inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت اعمال الظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار صوابا من عند الله والله عنده حسن الصواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يسرون بايات الله ثمنا قليلا اولئك لهم اجرهم عند ربهم ان الله سريع الحساب يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون من زعل انا كرنت وانا كتاب daga bacci yanzu aka ce kowa sai karanta wannan za'iya to na addinin musulunci sai mu da in baka iya wannan ba sai a baka wani gajere wanda yara ma islamiyya sai iya alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur ya ishe ka wannan duka saboda muhimmancin zikirin shi yasa ba a tsaya a guda ɗaya ba kala kala kala kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta koyarwa yanzu ga dan uwa musulmai duk waɗannan zikirori da annabi ya karantar dan Allah ba su ishe mu sai mun kwaso su da ba su da asali idan har abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi bai ishe ka ba to ba ka da abin da zai ishe ka a duniya gaba daya in har abin da manzon Allah ya zo da shi bai ishe ka ba sai ka zo an zo maka da wani zikiri na daban wanda ba na annabi sallallahu alaihi wasallama ba to hakika baka shirya cewa wato abun zai ishe ka ba in har manzon Allah bai isar maka ba duk abin da manzon Allah ya karanta da karami da babba ba wanda manzon Allah ya bari faɗin face ya karanta da haka ubangiji ta'ala ce wa dun al-jahli min al-qawl bil ghudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin kada ka zama cikin rafkanannu wanda ba sa ambaton Allah da safe ba sa yi da yamma wasu malamai suka ce a'a wa la takun min al-ghafilina kada ka zama cikin rafkanannu a wasu lokutan ma na daban ma'ana kana zikirin safe kana zikirin yamma to sauran lokutan ma wala kun minal ghafilina kada ka zama rafkananne a ce iya zikirin ka na safe ne da na yamma sauran lokutan ba yi, kar ka zama haka to ina ga wanda shi da saman ma bayi bayi ne yamma kuma balle tana sauran lokutan sa innal ladina inda rabbika la yastafiruna an ibadatihi idan har ka zamo cikin rafsanannun ma ka ki ambaton Allah to ka sani innal ladhina inda rabbika waɗanda suke wajen ubangijinka la yastakbiruna an ibadatihi su kan ba sa girman kai su bar bautar ubangiji wa yusabbihunahu suna yin tasbihi wa Allah wa lahu yasjuduna kuma suna sujjada gare shi ubangiji ta da mala'iku sune innal ladhina inda rabbika bil ijma' aka ce innal ladina inda rabbika to ana nufin mala'iku waɗanda suke wajen ubangiji wani mala'iku ka ina suke ne a ina mala'iku suke da Allah babu sabani mala'iku a sama suke kuma sai aka ce innal ladina inda rabbika wanda suke wajen ubangijin ka kenan mala'iku a sama suke kowa ya yadda to Allah ina ke kenan a sama kenan shi sa ce innal ladina inda rabbika iddiya al-imam al-qurtubi ce ijma'i ne innal ladina inda rabbika cewa mala'iku ne to amma Allah ya gafarta masa yana daga cikin malamai masu tawilin ayatul sifat sai ce inda rabbika nan yace ai saboda suna da matsayi a wajen Allah sai sa aka ce da su inda rabbika amma gaskiyar magana me yasa Allah madaukake ke cewa innal ladina inda rabbika wa malaiku saboda malaiku a sama suke Allah subhanahu wataala shi ma a sama yake sai dai su saman da malaiku suke sama ce wadda akwai wata halittun Allah a sama da su amma Allah subhanahu wa ta'ala in an ce yana sama ba a nufin yana cikin sama ta ɗaya ko sama ta biyu ko sama ta uku ko sama ta hudu ko sama ta bakwai a'a yana sama dukkan halittu gaba ɗaya ake nufi don na ji wani malami yana cewa an ce Allah maɗaukaki in ka ce Allah maɗaukaki baya baya ko ina in ka ce baya ƙasa da zatinsa saboda ƙasa akwai halittu kada a ce yana cakuɗe da su to in ka ce yana sama ai saman ma akwai mala'iku kenan yana cikin mala'iku ka ce akar makalla bai fahimci abin da ake nufi ba ai ana nufin cewa Allah maɗaukaki yana saman bayi ne gaba ɗaya, saman dukkan halittu gaba ɗaya, domin al'arshin Allah tana saman halittu ne gaba ɗaya, wallahu fawqa al'arshi Allah kuma yana sama al'arshi domin Allah maɗaukaki ya fi karfin a ce akwai wani abu sama da shi ko sarki ne kai yanzu a fadar ka za ka yi dole sama da kai kana sarki ka zauna a ƙasa wani sarkin yana sama wani talakan ka yana kasa yana sama da kai za ka yadda ba za ka yadda ba to ko hankalce wurin abin da ya fi dacewa da Allah kar ya zama akwai wani daga cikin halittu akwai wata halitta a sama da Allah madaukaki da haka Allah madaukaki yace ce nan ladina inda rabbika waɗanda suke wajen ubangijinka suke sama kenan la yasabbiruna an ibadatihi su kan ba sa girman kai da barin bautar Allah in kai kai girman kai ma baka ambaci Allah ba baka bi Allah ba baka ga umarce umarcen Allah ba ka zama rafkanan to ka sani Allah madaukake ba bukatan komai yake a wajen ka ba saboda mala'iku suna nan la yastakbiruna an ibadati zuwa ba sa girman kai ga bautun barin bautar ubangiji in baka yi masa tasbihi ba ma yana da mala'iku suna masa tasbihi yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturuna ba sa yanke wasu yadda ba sa barin numfashi haka mala'iku ba sa barin tasbihin Allah domin su ba sa cin abinci ba sa shan abin sha Allah bai yi su da su ci abu su ja ba an batun Allah shine kawai shi yasa sai la yafturuna ba sa yankewa kwata kwata ko kadan yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun innal ladina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadati ba sa girman kai barin bautar ubangiji wa yusabbihunahu kuma suna tsarkake Allah wa lahu yasjudun kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala suke sujjada wannan ita ce kuma aya ta farko daga cikin ayoyin alkur'ani da aka shar'anta idan an karanta su a yi sujjada kun san akwai wuraren sujjada da aka shar'anta idan ka karanta ayar za ku ga duk wurin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi ake yin sujjada za ku ga cewa Allah maɗaukaki ya faɗi sujjada ne a wajen shi yasa aka ce kai ma in ka zo karantawa ka karanta kai sujjada yana daga cikin abin da ya kamata a ce mu tattauna a ƙarshen wannan sura mai albarka hukuncin sujudu tilawa sujjada da ake yi lokacin da ka karanta ayar alkur'ani na farko yanzu ma gashi mun karanta alaran ba ya karanta bai sujjada ba ni ma na karanta ban yi sujjada ba kuma ban sauraro kun karanta ba ku sujjada ba kuma abu ne mai falalan gaske lokacin da ka karanta kai sujjada yana da matukar falala ga dukkan mutumin da ya karanta ayar sujjada yayi sujjada saboda hadisi ya tabbata cikin ah, sahihu muslim daga abu huraira Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idan har mutum ya karanta ayar sujjada sai ya sujjada shedan zai ci qara ibnu adama sajada ta fasajada dan adam ya karanta ayar sujjada kuma sai ya sujjada an umarce shi da ya sujjada yayi haka shedan zai ci da kayi sujjadar lokacin in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce ita zala shaytanu yabki sai dan ya gudu yana kuka ya kulu yana cewa ya wailahu yace kaitonsa umira hadha bis sujudi fa sajada falahu aljanna an umarci wannan yayi sujjada gashi yayi yayi sujjada zai samu aljanna wa umirtu bis sujudi ni kuma umarce ni in yi sujjadar fa asaitu amma sai na saba ban yi ba faliyan na sai ce ni kuma wuta ta tabbata gare ni Allah ka tsare ni annabi sallallahu alaihi sallama yake ba da wannan labari shedan yana gudu kuma yana tabbatar da haka idan da hakan ba gaskiya bane da annabi sallallahu alaihi sallama zai ce to ba gaskiya bane amma manzo Allah ya ba da labari wa sahabbai ne domin su san falalar sujjada duk lokacin da ka karanta ayar sujjada sannan kai sujjada to shaidan abin da zai ce kenan wannan yana nuna cewa daga cikin falalar da mutum zai samu idan yana karanta ayar sujjada yana sujjada ne zai samu aljanna ba ko wanda bai aljanna shi musulmai haula hanu dandin duk kaiwa da komawa wanda muke yi duk saboda mu samu aljanna ne haka wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya jona mutum yana ta addu'a ya ta karkare yana ta addu'a ya ce ni me kake roƙa ne kan ka matsa addu'an nan sai ce wallahi ina ta roƙon ne Allah ya bani aljanna ya tsare daga azabar wuta manzon Allah ce haula hanu dandin ya ce mu ma da annabi muke kewayawa ai haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to baka da abin da kake za ka samu da ya wuce ka samu aljanna to idan kana karanta ayar sujjada kana yin sujjada za ka samu aljanna to amma malamai sun yi magana akan shin me hukuncin ta wajibi ne in ka karanta sai kai ko baka yi ba dai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi kamar yadda hadisai da yawa suka tabbatar tunda an nuna mun lokaci yayi ina ganin za mu haƙura dole da sauran bayanan da suka shafe ta sai Allah madaukaki ya kai mu gobe sai mu karasa da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah madaukaki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk